الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin sa ya sanya mu rayayi wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin kaifa nurabbi na. a satin da ya wuce malam ya kawo mana wasiyan lukman wa dan ɗansa mun karanta daga cikin wasu a wasiyan da ya yi kada yaronsa ya yi shirka da Allah wasiya ga iyaye wajen kyautata musu wasiya a kan cewa ko da iyayen za su ja shi wajen shirka kada ya biyayya da su wasiya da sanar da shi cewa duk wani abin da ya aikata na alkhairi komin kankantansa zai gani duk wanda ya aikata na sharri komin kankantansa zai gani ko da ɓoye ne a cikin kasa ko a sama a ranar kiyama allah zai zo da shi wasiyarsa na biyar shine cewa yaron ya sai da sallah na shida ya yi umarni da alkhairi ya yi hannun ga abinci na bakwai ya yi haƙuri a kan duk wani abin da zai sami a wasiya na bakwai shine muka dakata za mu tashi a kan wasiya na takwas wanda ya ce wala tusa'ir haddaka lillah kada ka juye kumatunka ka kau da ido ga mutane wanda ke nuna girman kai malam yake kwana ibn kathir la tu'rid bi wajhika ka an kada ka juya fuskanka ga barin mutane idan kallamtahum a lokacin da kake magana da su idan kana magana da wani fuskanka yana inda wannan yake ba wai ka kau da fuskarka da barinka kuma da shi kake yi au kallamuka istiqara minka lahu ko kuwa su suna maka magana sai ka kau da fuskarka daga gare su bayan ga wanda yake maka magana a nan ta yi wannan ne istiqaran minka lahu domin kyama kana kyaman su shi yasa kake wannan واستكبارا عليهم domin girman kai a kansu walakin alim janibaka wabtut wajhaka ilaihim amma ka sassauta fukafukanka kuma ka shimfiɗa musu fuskanka ba wanda yake nuna shan mur ba wannan wasiya wanda yake wa ɗansa wasiya ne na tarbiyya mu'amalarsa da wasu a lokacin da yake musu magana ko suna masa ba da bi'a mai kyau ba ne kana wa mutane magana ka kau da fuskanka ga barinsu ko suna maka magana ka kau da fuskanka ga barinsu wannan yana nuna rashin damuwa da su ne yana nuna rashin mutunta su ne yana nuna kyaman su ne to wannan ba daidai ba ne idan ana maka magana tana kallon wani wannan tarbiyya ne mai kyau ga yaro a lokacin ga ake maka magana ya kalli wanda yake maka magana ɗin idan shi yake wa wani magana ya kalli wannan wanda yake maka magana Kalmanta a cikin wasiyan nan wanda yake wala su sa'i kalma sa'ara a asalin wannan kalma wani cuta ne wanda yake samun rakumi sai ya sanya wuyan wannan rakumin ya lankwace haka to aka fatanta ga wanda yake juya fuskanta gabarin mutanen da yake magana da shi kamar wannan rakumi wanda wannan cutar ya juya ya same shi sai ya juya kansa haka abin da ake nufi shine girman kai da kuma kyaman mutane kar yi mu'amala da mutane kana nuna girman kai gare su ko kuwa kana nuna kyama gare su wani mawaki ce, wa kunna idan jabbaru sa'ara qaddahu mashaina ilayhi bisuyufi nu'atibahu mun kasance idan mai girman kai ya lankwasa wuyanka ga barin mu yana nuna girman kai da kyama mashaina ilaihi mu za mu tafi wurin su duk su yufi da takobi yu'atibahu sai mu masa fada mu zarge shi akan wannan hali wannan shi'ar ne na jahiliya ya yi amfani da wannan kalma fa'ara wajen nuna girman kai da shaman mutane ai wala ta wannan baya cikin lakubu tari ne daga wurina karka juya fuskanka ga burin mutane lokacin da suke maka magana domin nuna girman kai da kuma kyamansu ka kasance mai sauki mai tawadu'i wanda za ka kalle su suna maka magana ka kalle su kana musu magana wannan shi ne wato mai ankari abin da yake yi ke malam ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك waje a أخيك لك صدقه annabi sallan ya ce murmushinka a fuskan ɗan uwanka kamar ka yi sadaka a lokacin da kake masa magana kana murmushi ka kake masa fuska baka sha murba to ala ka yi sadaka ne ko shakka babu wannan dalili ne wanda yake nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son wannan al'umma da alkhairi mai yawa hanyoyi daban-daban za su yi samu lada za su ke wa ɗan uwanka fuska a lokacin da suke magana ko suna gaisa sai ka samu lada a kai kamar ka yi sadaka wasiyarsa na tara ce wala tamshi fil ardi maraha kar ka dinga tafiya a banka ta kana takama kana daga kai kana nuna kasaita wannan ba da biyan mummunai ba ne Na tamshi fil ardi kar ka yi tafiya a ban kaza kana takama ya ce ai khuyala shine takaban mutakabbiran tana girman kai jabbar kana sa wato nuna fifiko a kan mutane a cikin tafiyanka anidan mai tsanantawa na tafal zalika yubghadu karno karka yi aka in yi aka Allah zai fushi da kai to Luqman yana wa ɗansa nasihan wannan bayan ya masa a akan kadaita Allah akan tsaye da sallah akan wasu abubuwa wadda suke da addini wanda ya kamanci addini ya koma yana masa wasiya akan dabi'u tsakanin shi da mutane Ya ce, wani hada kola dalilin kenan da Allah madaukakin sarki ya faɗi a bayan wannan wala tamshi fil ardi maraha sai ce inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya son dukkan masu tatama masu alfahari masu fariya akan mutane ai muhtalu mu'ajjabu fi nafsihi wanda yake gan kanka ya kai ya kawo mai takama fakhur ala gaibi yana alfari akan wasu yake zakarahu ibnu kathir ibnu kathir ya ambaci wannan kalmar al-mukhtar ma'anarsa al-mutakabbir alladhi yaqtalu fi mashyati shine mai girman kai wanda yake tafiya yana takama ay yamshi mishyat al-ghurur al-mu'jabu bi nafsihi yana takama irin waɗanda suka rudu da kawunansu wanda yake ganin kansa wani abu ne to irin wannan tafiya ba tafiyar musulmi ba ne kalman faku shi ne almutabahi alannasi bi malihi au ya au mansubi shi ne mai nuna fariya fifiko a kan sauran jama'a ko da dukiyarsa ko da matsayinsa ko kuwa da wato matsayi abin nan ja nasa wato matsayinsa wanda yake cikin mutane Allah madaukakin sarki baya son dukkan waɗanda suke girman kai akan mutane masu alfahari a kansu musamman masu yi da dukiyansu ko kuwa matsayinsu a cikin suratul isra' الله مدوك يتوكل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كذا تجنجة فيها أبان كذا كنا تاكما يومي باك لي يمكن أكا بك ما كي أكا با دا أتي وذاك باك كذا كتن تنبي سوى ka ce ka kawo ke Allah yace ba za ka iya ka nitsai da kaza don tako ka ba kuma komin girman ka wanda kake yi ba ka kai manyan dutse tsawo ba to me saman ka so maraha kalmar maraha a asali tsananin fariya tsananin fariya wuce iyaka wajen takama da fariya akan mutane to wanda yake kada ku yi tafiya a ban kasa ya kai mutum tana irin tafiya irin masu alfari masu girman kai ka kasance mai tawazu'i ka kasance mai nuna ladabi na musulunci ka bari a ga musulunci ka a jikinka to kayyada maganan cewa wala tanki fil ardi muraha wannan tunatarwa ne mutum ma ya san asalinsa asalinsa daga ina na daga kasan ne in ya mutu za a sa shi a ina a kasan ne ko zai tafi a kan kasan yana ne yana takaman ne shi da ma asalin kasa ne komai na shi kasa ne to yana takama yana girman kai nan ne ne wa mutane don ka san cewa asalin ka kasa ne in ka mutu ma a kasan za binne ka to ba ka da wani takama wanda za ka yi a cikin ta Allah yake minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a cikin kasan muka halice ku a cikin ta za mu mai da ku kuma daga cikin ta za mu tada ku tashiwa na biyu a ranar tashin kiyama annabi sa sallan yace faman tawadu lillahi rafa'ahu wanda ya kaskantar da kansa wa Allah sai Allah ya daga shi wanda kuma ya daga kai wa Allah sai Allah ya kaskantar da shi wasiya na goma yake waqfit fi mashrika yake kar ka yi tafiya kana takamato ya za ka yi tafiya yake ka yi tafiya tafiya matsakaici a farko ka sage jikinka kamar yadda Allah ya halice ka karka ko koyi tafiyan wani ka yi shi naturally kamar yadda Allah ya halice ka kuma ka yi shi tsakasaki ba gudu babu tafiya an kari wanda ya wuce ka wafi ke mace a wajen tafiyanka ka yi shi mana ma'ana ai imshi mishiyan muftaqidan ka yi tafiya tafiyan tsakasaki laisa ba kana tafiya an a almutasabbik kamar wanda yake cikin wata bakin ciki ko kuwa wanda ya distress a rayuwarsa karka yi wannan tafiya wala bisari ilmukri ba kuma tafiya mai sauri wanda ya wuce iyaka ba saurin matuka bai wuce iyaka ba shi ya fi kyau a kan tafiya an wanda ya wuce iyaka annabi sallallahu yana tafiya da sauri ne amma ba wanda ya wuce iyaka ba ne sabon annabi sa'atan nan sun ce idan suna tafiya suna bin su ne da sauri yasa ta yi na umar idan ya gan mutum yana irin tafiyan yan zuhudu masu nuna takawa in ya fi shi a baya sai ba shi bari sai ka yi tafiya kaiwa ka fi waye imani ka fi waye tafawa ka yi tafiya daidai na mutum so ba a so mutum ya yi sauri da yawa cikin tafiyarsa ko kuwa ya kasance yana tafiya hankali kamar kunu a wannan maya yawa wasiya na sha daya yace wagbut min sauti in za ka yi magana da mutane karinsa muryarka ka daga murya wa fiye da iyaka da kasance irin muryan wanda suke yi a kasuwanni ai la tubalis bil kalam ka kai masuka wajen daga murya idan za ka yi magana wala tarfa sautaka fi ma la fa'idata fihi kaka daga muryanka wurin da ba a bukata daga murya din wanda babu fa'ida a ciki karin ka sassauta muryarka lokacin da za ka yi magana sai dai idan akwai bukata na daga murya din a jahiliya sun kasance suna alfahari adda daga murya ba abin da ba su alfahari da su har daga murya ma sai mutum ya zo yana ta iri yana ta daga murya yawwa namiji kenan sai a jingina masa sai musulunci ya hana har Allah maɗaukacin sarki yayyabi wayanda suke rantsa abin nan muryansu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina ibta'ala Allah qulubahum littaqwa masu rinka muryarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke wurin shi su ne wayannan wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wata ni'ima ta musamman a cikin zuciyarsu na tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara wurin Allah da lada mai girma idan irin ladan da Allah madaukakin sarki sanya wa waɗanda suke rinsa muryarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dabi'a na musulunci ba ka ihu mahaifinka na maka magana sai muryarsa ya rufe lashi akan me wannan ba da biya na musulunci ba ne yayanka na magana kai muryarka ya rufe nashi mutane ma idan suka same ka za su ce to me kada daga za ka dake shi ne domin daga murya alama ce ta me ta fushi da kuma aha to malam ya ce wani hada dalilin dalili kenan da Allah madaukakin sarki ya ce إن أنكر الأصوات لصوت الأمير ما في مول مريوي شين مريا كمر مريا جاكي to wasu kuma aka suke daga muryarsu yace qala mujahid inna asbaha al-aswat la sautul hamid lalle mafi munin muryoyi shi ne muryar jaki waye taba jin muryar jaki ba ma shi muna da yawa wanda ba su taba jin ba ma shi kuna da yawa a lokacin da babu jaki a wani da suke amma muryarsa ba kyau أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه wato manufa ko kwakai kai ga matuka wanda zai daga muryarsa to ana kwatanta shi da jaki wajen daga daukaka murya wanda jaki ke yi wa ma'a hada huwa baghidun ila duk da ce da an kwatanta shi da jaki idan kwatanta ka da jaki a nan kawai za ka yi faɗa to ba wai kwatanta mai daga murya da jaki kawai aka yi ba wa ma hada huwa baghidun ila Allah tare da wannan Allah na fushi da shi وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذنب Kwatanta shi da jakin da aka yi yana nuni ne ga haramcin haka da kuma kai ga mafita wajen zargin mai daga murya لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال domin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laisa lana masalu su al'aidu fi hibatihi kalkalbi ya udu fi kai ma'aikin Allah sa sallallahu yake ba mu da kwatanci mummuna to duk lokacin da aka kwatanta abu da mummuna to ba shi da kyau annabta san alaihi mu ba mu da fatance mummuna ba mu da misali mummuna wanda ya koma kan kyautan da ya yi kamar kare ne wanda ya koma a kan amanka yana ci to ana so a nuna muni mutum ya yi kyauta ya koma kan kyautan da ya yi din ya ka kwatanta shi da kare wanda ya yi amai a kasa ya koma kan amansa kuma yana ci ya yi muni kwarai to shi yasa annabi da ya fara gabatar da cewa ba mu da kwatanci mummuna to kwatanta mai daga murya da jaki ya nuna cewa haramun ne mutum ya dinga daga murya babu badalili rawawul bukhari mana yace na biyu shine cewa النبي صلى أنك تعتمد ياكي وإذا سميتم سياحة بي ديك فاسألوا الله من فضله إذا أخوك دي تارا نزكارا وفي الله فلا ننسى فإنها رأت ملكا أظن دي سايك تارا يا دو ملائكة وإذا سميتم مهيط الحمار amma idan kuka ji kukan jaki fata'awwadu billahi min ash-shaytan ku nemi kariyar Allah daga shaytani fa a ra'a shaytanan shi jakin nan ya gan shaytan ne to duk wannan yana nuni munin daga murya kamar muryan jaki hakan na za mu samu a wannan wasiya na annabi Luqman wanda yake wa ɗansa wato jumla na wasiyu masu amfani na farko ya masa wasiya da ikhlasi cikin ibada na biyu ya shuka cikin zuciyarsa tsoron Allah na uku ya faɗai da ke shi a kan sai da sallah na hudu ya faɗai da shi a kan yin umarni da alƙairi da hane abinci na biyar ya faɗai da shi a kan haƙuri a kan duk wani cuta wanda zai za a masa a lokacin da yake cuɗanyu da mutane na shida ya hana shi wajen yaudaran kai da girman kai da alfahari a kan mutane na bakwai ya hana shi daga murya ba tare da bukatan aka ba na takwas shi ne a aiwatar da wannan wasiya a cikin rayuwar mutane idan suka aiwatar za su samu rayuwa mai kyau a cikin su ma za a samu zamantakewa mai kyau mana yake min hidayatul aya ayoyin da ya kawo wajen wasiya na lukman abin da ke shiryarwa yake na farko mashru'iyyatu wasiyatul walid libnihi bima yanfa'uhu fi dunya wal akhirah shar'anci uba yayi wa ɗanta wasiya da abin da zai amfane su nan duniya da lahira iyaye su dinga wa 'ya'yansu wasiya abu masu amfani kada yi yawa domin kar ya manta kuma kowane ɗaya tana da ma'ana mai yawa a cikin ta wanda idan ya riko shi zai samu amfani a rayuwarsa ta duniya na biyu ya fara mutane da tauhidi abin da ya fara da shi ke ya fara da tauhid albadu bi tauhid wa tahdhir min ash-shirk idan zaka fara wasiya din ka fara da kadaita Allah da tsawatarwa a kan shirka لأنه ظلم يحبط الأعمال domin shi shirka zalunci ne yana ɓata ayyukan mutane na uku wujubu shukru lillah wajibcin godiya wa Allah madaukakin sarki wani walidai da godiya wa iyaye biyu wa wujubu birruhuma wa silatuhuma da kuma wajibcin yi musu biyayya da kuma sada zumunci da su na hudu wujubu ta'atul walidaini fi masu ma'siyatillah wajibcin yin biyayya ga iyaye a kan abin da ba sabon Allah ba wajibcin bin iyaye a kan abin da ba sabon Allah ba بقول الرسول صلى الله عليه وسلم domin faɗin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya ce, Na ta'ata fi ma'asiyatillah babu biyayya cikin sabon Allah, innama ta'atu bil ma'ruf kawai biyayya shi ne a cikin abubuwa kyawawa wanda ya dace da shari'a rawawul bukhari na biyar wujubu tiba'i sabilin mu'minin al-muwahidin wajibci bin tafarki na mummunai masu kaɗai da Allah wa tahrimu tiba'i mubtadi'in mubtadi'in da kuma harancin bin tafarki masu bid'a na shida muraqabatullah mutum ya dinga tunani koyaushe cewa Allah na tare da shi Allah yana gani abin da yake yi a koyaushe yana lura da Allah a cikin duk abin da yake yi bisirri wal yana ɓoye ne ko yana bayyane ne yana inda ido baya ganin shi ne ko kuwa inda ido ke ganin shi وعدم استخفاف بالحسنه والسيئه مهما قلت او صغرت رجل رينا كتاوان اي تقوم هنا باب كرمي اتكي شي جبا اكن اكن كان كان نم ذنوبي قبائل لي لكن هنا اي رينا وني ذنوبي سوى اي ka ci gaba kana yi ka ci gaba kana yi to ya zama ka ni. to karkare na aiki mai kyau karkare na mummunan aiki mahama na duk yadda ya yi kankanta kakare na shi au kankantar za ka kakare na na bakwai wujubi ikomis salat bi ha. وواجباتها والإعلان فيها على الوجه المطلوب واجب تنطيل سلة ذرق ننسى ذواجب بنتا لكم أن سوى أتكمتا تفكر واندعاك بكاتا نتقص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم واجب فوق واجب yin umarni da alkhairi da kuma hanin abinci amma duka ya kasance a kan ilimi da yi shi ne a kan ilimi wani lokaci yana so ya yi umarni da alkhairi amma rashin ilimi a kan abin da yake so ya umarni a kai sai ya fatar da wanda yake so ya umarce shi wani yana so ya hana mutane ne abinci rashin ilimi a kan abin da zai hana ɗin sai ya fatar da mutane تبايش عن عن علمي أكن علمي ولطف تكما راشي بعد فلن تعوابا وحسب استطاعة غرغدن إياوانكا كارك يسي يدى خريبينكا غرغدن إياوانكا لكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya gan wani abun ci cikin ku to ya canza wannan abun da hannunsa in zai iya idan kuwa da zai iya ba ya canza da bakinsa shine ya faɗa cewa wannan abun ba shi da kyau a daina yi in wannan ma ya gagara da zai iya ba to ya ƙi wannan abun a zuciyarsa kin a zuciya shi ne mafi raunin imani amma dai imani ɗin ne amma mutum bai yi magana ba bai hana ba bai ki a zuciyarsa ba ya yarda da shi ma ya yi tarayya ne bai ki abin a zuciyarsa ba kamar ba a yin komai aka shi ma yake ji da wannan kam shi ne mafin babu imani ba ma raunin imani ba ne imanin ne babu a lokacin da ana saƙon Allah mutum baya jinki a cikinsa da ya binciki imaninsa na tara yace asabru alamayar ma yalhaqu al-amr min adha mutumin da zai hana ko kuwa zai yi umarni wajibi ne ya yi haƙuri a kan duk wani abin da zai same shi na cutarwa wa annahu min azmin umur yin haƙurin nan shine al'amari mafi girma na goma tahrimu at-takabbur wa ikhtiyal fi mashi wa gairi haramcin yin girman kai da kuma takama wajen tafiya ko waninsa na goma sha ɗaya اعتدال في المشي المطلوب daidaituwa wajen tafiya irin daidaituwan da ake bukata fala yusre wala yusre da zai yi shi da gaugawa ba da sauri da zai kuma yin shi a hankali fiye da kima ba goma sha biyu adamu rafo sautu ziyadatan alal haja rashin daga murya karuwa akan bukata li annahu min adatil hadi wannan yana da yana daga cikin al'adan jaki daga murya fiye da bukata wannan shine ne wato wasiya na farko wanda malami ya kawo ya yi kokari ne kawo shi a cikin alkur'ani sai zabi wasiyan lukmanu wa ɗansa kasancewa ya ce yaya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu sai fara kawo aya wanda yake nuna tarbiyyar ɗa uba shi ke wa ɗansa wayannan tarbiyoyin wayannan wasiyun so wannan mas'uliyya namu kenan zuwa ga 'ya'yanmu mu kasance masu musu nasi'a masu musu wasiya masu shigar da su zuwa ga anya mai kyau sai ce wasaya nabawiyya muhimma lil wasiyan annabi muhimmi da yada a nan ma sai zabi hadisi gida. wanda wannan hadisi a mista sannan yana gaya wa yaro karami ne yana nan kamar alakan jini yanzu abdullahi dan abbas dan babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan babban sa shi yake maka wannan wasiya ɗin yana gaya masa wannan abubuwa kuma yaro ne an yi ajjatul wada a lokacin ma bai cika shekara goma sha biyar ba yana ɗan ɗan shekara goma sha uku ne to a nan za mu san cewa ko shakka babu yaro domin hajjatul wada an yi shi a shekara na nawa نعم حجة الوداع أي شيء شكرا لنوى malamai an yi shi a shekarar da Amir Sassan ya rasu shekara na goma bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko shakka babu Abdullahi ɗan Abbas yana yaro kuma a lokacin ya hau bayansa ne akan ko a kan rakumi ko a kan jaki yana bayan su sai ke gaya musu wa'annan maganganu, to wannan ma ya zabi wannan ne domin yana alaka da wato magana daga babba zuwa wajen yaro kare wannan hadisin ya fara da cewa ihfazillah yahfazuka النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يا شيخ انا احفظ الله يحفظك كشيعي الا الا زي كيعي اما كيف فاري كشيعي دون كوكين الا الا شيخ ما زي كيعي ما لا يجب ان اوامر الله كيف أمم من من كبير من من الله Waccan nawari ka nisanci haninsa ya fanu kafi fi ka wa asiratuka Allah zai kiyaye ka a duniyarka da kuma lahiranka za mu ɗan faɗaɗa bayani akan wannan gaba ma'anar wannan gaba shine cewa duk wanda ya kiyaye haddodin Allah ya kula da hakkokin Allah madaukakin sarki ko Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi domin sakamako jinsin aikin da mutum ya yi ne ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ma ya kiyaye shi akan wasu abubuwa man wanda baya gani ya kiyaye gaba da shi baya da shi gefe da shi irin wannan yana da yawa alkur'ani lissa sannan Allah madaukaki sarki ke wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi ku cika alkawari na ni ma zan cika ta ku fadkuruni azkurkum ku tuna da ni ni ma zan tuna da ku in tansurullaha yansurukum in kuka taimaka wa Allah Allah zai taimake su to irin wannan tana da yawa cikin alkur'ani to duk wani abin da zai faru da dan adam adam bawan Allah mai kyau ne ko musiba to bi abin da ya same shi domin ya soye umarnin Allah duk wani musiban da zai samu mutum idan ya bincika da kyau shi ba a wani gefe ya toye umarnin Allah Allah ya ce wa ma a kun min musibatin ba bima yi biyu, duk wani abin da zai same ku na wani musiba to ya zo ne domin abin da Allah ya yi to idan kuka kiyaye dokokin Allah Allah sai kiyaye su to Allah madaukakin sarki ya yabi masu kiyaye hakkokinka yace hada masu aduna bi kulli awwabin hafiz man khashiya ar bil ghaib wa jaa bi qalbin munib a lokacin da Allah madaukakin sarki zai sakanta wa masu kiyaye dokokinsa sai ce wannan shine alkawarin da aka muku. ga dukkan masu mai da al'amuransu zuwa ga Allah hafizun masu kiyaye dokokinsa wannan wanda ya ji tsoron ubangiji a ɓoye kuma ya zo wa Allah madaukakin sarki da zuciya mai koma zuwa ga Allah a koye shi daga cikin mafi girma abinda ya kamata mu kiyaye daga cikin umarnin Allah na farko shi ne sallah Allah ya yi umarni cewa a kiyaye shi yace hafizu ala salawat was salatul wusta ku kiyaye salloli da sallar tafiya idan kuka yi kun kiyaye haddodin Allah Allah yake wallazina hum ala salatihim yuhafizun wayanda suke kiyaye sallolin su annabi sallallahu yake man hafaza man hafaza alayha kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu aljanna wanda ya kiyaye a kanta wato ya kiyaye sallah zai kasance masa a wurin Allah alkawari akan cewa ya shigar da shi aljanna a wata hadisi da ba annabi sa sallan yake man afada alaihim wanda ya kiyaye a kansu kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah wayannan sallolin za su kasance masa aske da kuma hujja da kuma tsira a ranar tashin kiyama to wannan shine masu girma na farko da ya kamata a kiyaye na biyu shine ƙarfi dalilin da yasa za ka kiyaye tsarki domin shi da mabudin sallah idan za ka yi sallah ba ka iya bude kofa ka shiga ka yi sallah sai da tsarki kuma a ɗansa sallan ya ce la yuhafizu ala al-wudu illa mumin ba wanda zai kiyaye alwala sai mumini ba fata-fata ake yi ba hau kawai a tashi a sai sallah a'a mutum ya kiyaye lokacin da yake yi zuciyarsa na kai kuma ya yi shi duk yadda kamar yadda aka yi bayani a yi daga cikin abin da aka yi umarni a kiyaye shi ne rantsuwa idan ka rantse to ka kiyaye rantsuwanka abin da ka yi a kai ka cika Allah ya ce wa faru a imanaku ku kiyaye rantsuwar wanda kuka yi kuma yana faruwa da yawa mutane suna wofintar da shi za su rantsa a kan abu su wofintar da wannan abu kamar ba su rantsa ba akan nan ma abin da ya kamata a kiyaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi umarni kai da ciki kai da ciki hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'ud yace istihya'u min Allah haqqal haya jin kunyan Allah gaskiyar jin kunyansa shine an tahfaza rasa wa ma wa'a mutum ya kiyaye kai da abin da ya furta da yake kai suna da yawa ido a kai yake kunne a kai yake harshe ma a kai yake waɗannan wurare guda uku nan ana sako da ita to ku kiyaye ta na biyu wata tahfadul bakuna wa ma waha ku kiyaye ciki da abin da ke kewayenta ciki a ciki muke sanya abin da muke ci ko ya kasance abin da za mu sa ciki ya kasance halal ba haramun ba abin da ke kewayen da farfi yana wurin kada mutum ya yi ba tare da haƙƙi ba so ko shakka babu wannan ya tsara abubuwa da yawa ba duk sasan da yake da kiyaye shi to kiyaye kai da abin da yake kusa ya shiga mutum ya kiyaye jinsa ya kiyaye ganinsa ya kiyaye harshensa daga haram ciki da abin da ke kewayensa ya kunshi mutum ya kiyaye zuciyarsa a kan ci da ba a san haramun mutum ya kiyaye cikinsa kar ya shigar da haramun cikinsa kuma ya kiyaye abin da zai ci ba haram ba abin da zai sha ba giya ba ba haram ba Allah madaukake sarki yake annan anna ya alamu mafi fi anfusikum fahzaru ku san Allah ya san abin da ke cikin zuciyarku da haka ku ji tsoron aka cewa Allah ya san komai wanda kuke kubuta a zuciya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai ji da gani da kuma zuciya dukkan wa'annan gaba daya a ranar tashin kiyama za a tambaye su me mutum yayi da shi daga cikin abubuwan da ya fi girma mutum ya kiyaye wanda aka hana harshe da farci arshe da farci domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake man hafiza ma bayyana lihiyaihi wa ma bayyana rijlaihi dakhala aljanna wanda yake wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin jemin biyu da kuma abin da ke tsakanin kafansa biyu zai shiga aljanna gemunsa biyu shine wannan da wannan shine arshe abin da ke tsakanin kafansa shine farko duk wanda ya kiyaye su a sallallahu ya wasallam zai shiga aljanna to shi ne ya fi wahalar kiyayewa zamanin da muke a yau shi ya fi wahalar kiyaye domin ne mutane suna tasirantu da abin da ke kewayensu idan mutum yana kiwo ka dau misali ya kasance rakun yake kiwo kullum yana cikin su ne to zai ɗauki zai yi tasiri da su halayensa zai maili zuwa ga irin halayensu to shi ne tasirin abin da ke kewaye mu muna gani kullum idan ka fita waje ba abin da kake gani sai mata a tsirara in ka fita waje ba abin da za ka gani sai mata matasa a cikin a munana sai ka gan yaron ka gida shi ma ya fara koya in kana tafiya ka dinga lura za ka ga abin abin mamaki yara kan kanana ba sai ko ina ba su ma sun fara rawa sun fara rawa suna lankwasa su. abin da suke gani ne kuma aka za su tashi idan ya kan yayi nuni yaro zai dauke shi ma sana'a ne sai ce shi bai kashe zo ka zaban kai girba sai ce ina son zama mai rawa domin abin da yake gani kullum a gidansu rawa to yara suna tasiri ne da abin da yake kewayensu Allah madaukakin farki ya umarni mu mu kiyaye farji قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فجاء مؤمنين ترنطي إذا ننسوا sannan kuma su kare farjojinsu kuma Allah yake wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kathira wal zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azim ma su kiyaye farjojinsu cikin maza da mata masu ambaton Allah da yawa cikin maza da mata Allah ya tanada musu gafara daga wurin shi da kuma lada mai girma daga cikin wannan arwa yau Allah ya ce mummunai sun samu rabo daga cikin wayanda suka samu rabo cikin mummunan Allah ya ambaci a cikinsu wallazina hum li furujihim wayan wayanda suke tsere farjojinsu illa ala azwaji sai akan matayensu kawai aw ma balakat aymanu ko abin da su ya mallaka fa innahu ghayru mamnunin su ba abun abin zargi bane a yau babu wani dama wanda mutum ya mallaka ko akwai su ne babu babu wani bauta yanzu sai mata to sai dai Allahu musta'an mutum yana da mata a gida yana da mata a waje abu idris al ya yace awwalu ma wasiya ma bihi adam inda ya yace farkon abin da Allah ya fara wa annabi adam wasiya lokacin da ya saukar da shi duniya Sun su farko ya mishi wasiya ya kiyaye farjinsa wa qala la tabahu illa fi halali yake masa karka sanya shi sai dai a cikin halal dama na ce akan wanda za mu kai tsawaita bayan kariya mun kai wanda ya kare dokokin Allah Allah zai kare kariyan Allah ga bayan sanau'i biyu ne na farko Allah zai kare bawa a cikin maslahar duniyarka kamar ya kiyaye shi a jikinsa ya kiyaye shi ta wajen 'ya'yansa ya kiyaye iyalansa ya kiyaye masa dukiyarsa duk wayannan masalih ne na duniyarsa Allah zai kiyaye shi a wurin Allah ya ce lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah yana da masu bin shi gaba da shi da baya da shi suna kare shi daga al'amarin Allah ibn abbas ya ce su ne mala'iku wanda suke kare mutane daga al'amarin Allah idan sai dai idan kaddara ya zo idan kaddara ya zo sai su kyale suna nan suna gane shi suna kare shi amma idan abu wanda Allah ya riga ya kaddara sai same shi sai su bari haka sai da hali yake yace inda ma kulli rajulin malakai yahfazuna ne a kowane mutum akwai mala'ika guda biyu wanda suke kare shi mimman lam yaqdir cikin abin da shi da zai iya kare kansa da shi ba bai za ja alqadar kana ya bainahu wa bainahu idan kaddaran Allah ya zo sai su kyale shi tsakanin shi da kaddara wa innal ajal junnatun hasinatun domin ajali kariya ne mai kamfi ba abin da yake biya ture shi annabi sallan yana yin addu'a yamma da maraice abin safiya da maraice yake wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an min ka yawa ya Allah ka kare ni a gaba da ni a baya da ni dama da ni hagu da ni a sama da ni ka kare ni kuma na neman kariyanka a zo a mun ba da ka kasa da ni to Allah madaukakin sarki yana tare mutane a wannan bangare bangare na biyu shi na Allah ya kare mutum bayan mutuwarsa. za ka yi mamaki ta ya mutum ya mutu kuma Allah ya kare shi ta yaya Allah zai kare shi ne a cikin zuriyarsa mun tuna wa'annan malamin annabi Musa da suka yi tafiya tare da shi yana so ya koyi ilimi a wurinsa ya ga wasu ne wanda suna so su faɗi sai sa aka fafa aka fara ƙasa aka yi naka aka gina shi da kyau har annabi musa yake sa wannan aiki ya kamata a karɓa kuɗi a kai lokacin da yake gaya masa yake wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimai wannan bango ko kago wanda ta gan mun tsaye da shi na wasu yara ne marayu guda biyu fil madina wannan garin wa kana tahtahu kanzun lahu a karkashin wannan kago akwai taskar su wanda ubansu ya bar musu wa kana abuhu ma salih babansu mutumi na gari ne fa arada rabbuka an yablugha ashaddahuma ashaddahuma sai Allah madaukakin sarki yana so sai sun girma sun balaga sun kawo ƙarfi a kwakwalwa da jiki wa ya sakrijana a kan gahuma don ya fitar da wannan abin nan taskar rahmatan ne rabbi rahma ce daga ubangijinka mana yake annahuma hufiza bi salahi azizina su yaran da Allah ya kiyaye su da kirki da nagartan babansu to Allah a Sa'id ibn ya kira ɗansa ya ce ɗana tana gani wani lokaci da kan jima ina sallah to sallar da nake so yi da bai kai aka tsawo ba amma ina na tuna da kai sun ƙara sallah ne abin da yasa nake karawa shine ina so idan Allah ya ɗauki raina zai kare ta da sallah sai karanta masa wata na abubu masu waliha kuma babansu nagari ne sai ka Allah ya kare wannan sassa ah, ko mun so ko mun ci za mu tsaya haka domin lokaci ya abin nan wadda muka yi yayi daidai Allah ba mu ladarta wadda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai akwai tambaya in ba